ina zuwa ustaz ina zuwa karanta daga nan karanta don Allah ka daga murya uh, salam big sis how are you hope you're good please if you're less busy i would like to see you please so alaikum assalam sai na da ke ta ainihin ya isa ce ba zan hana ki hukunci ba tsaya mana

nan za ki karanta nan za ki karanta karanta ba ni ba ni ba ni sai ta karanta wallahi sai ƙarya take yi amina mai da abin da ce ƙarya take yi amina na taɓa cewa ina son ki amina na taɓa cewa zan nemi ki na iskanci amina me yasa kika yi min shan? a'a sharrin shaidan ku na kwaya wanne daga ciki har da na kwayan

tambaya nake ban faɗa ma kowa ba kin saka a instagram ban kira sunan ki wallahi kin saka kin saka a instagram ban kira sunan ki wallahi kin saka ai ba sai kin kira sunana ba Allah ba sai kin kira sunana ba Amina na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba na taɓa cutanki na ranar da kika zo gidana amina kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tunani kafin ki kawo me na ce miki me na ce miki ta na mace ne waye kika yi mun sharri waye kika yi mun sharri Malam Bello, Ina zuwa ustaz. Ina zuwa karanta daga nan. Karanta. dan Allah ka eh, salam big sis how are you hope you're good please if you're less busy i would like to see you please so alaikum assalam sai na da ke ta ai ni ya iska ce ba zan hana ki hukunci ba tsaya mana

Karanta! Sai ta karanta. Wallahi sai